citoyen na 'yan ƙasa ana iya fassara shi a matsayin wani aiki daga wani ɗan ƙasa ko wani mutum can ko kuma wata tsarar ƙungiyar farar hula da ke ɗauka tamkar wani aiki na bibiyar dukkan ayyukan gwamnati na tsakiya da na ɓangaren ƙasa da ma kuma a bangaren hukumomin yankuna wani abu ne na tilasta ma masu jagorantar mu na su bayyana yadda suke gudanar da ayyukan su haka wata hanya ce na gudanar da wani matsin lamba domin masu iko su gabatar da abin da suke yi ga 'yan ƙasa game da harkar kula da abin jama'a. Waɗanne ɓangarori ne ake bincikawa? Duka abin da ya shafi harkokin ƙasa ne, harkar ƙasa da jama'a, harkar ɓangaren al'ummomi, a bangaren jauhi a ɓangaren gundumomi, ƙananan hukumomi da aka ɗauka misalin ɓangaren kiwon lafiya gine-gine da aka yi a bangaren ilimi, bangaren gyaran gari, haka kuma a ɓangaren cigaban karkara. Wa'ani hukumomi ne ake wa binciken? su ne musamman ma hukumomi da aka dora ma nauyin kula da harkokin jama'a yana era ya kasance gwamnati da kanta hukumomin gwamnati ofisoshin ministoci da ke tafiyar da ayyukan ci gaba da sunan gwamnati domin 'yan ƙasa haka kuma da ƙananan hukumomi domin muna cikin tsarin 'yancin harkokin yanki tare da zaben wakilan jama'a haka kuma da hukumomin da ya rata su bayyana abin da suke yi sai dai kuma akwai fannoni waɗanda masu ruwa da tsaki na kungiyoyin fararen hula ko kuma na 'yan ƙasa ba su da hurumin sa ido ga aikin gwamnati. Misali batutuwan da ke da nasaba da umarnin na shari'a wata shari'a da ke gaban kotu an hana a yi tsokaci ko a yi ma gwamnati kashedi game da batun ko kuma zaman rayuwar shugabanni a bangaren ƙasa ko kuma ƙananan hukumomi ba zai shafi wani tsokaci ba ko bincike ko kuma tilasta musu yin bayani kan zaman rayuwarsu. Yaushe ya kamata a yi wannan binciken? Sa ido na 'yan kasa kan aikin jama'a na hukuma musamman ya kamata a yi shi a koda yaushe babu wani lokaci da aka tsaida har dai akwai aikin jama'a da ke tafiya ya zama wajibi ga 'yan kasa su sa ido akai-akai yaya hukumomi suke tafiyar da ayyukan su na ci gaban kasa musamman a bangaren zuba